Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da dan mutan gumel Sarfila Hashin da sauran abokan aiki muke fan cikin kasancewa da ko. A wannan shirin na yammacin yau talata tara ga watan Satumba shekara ta da uku. Kafin aji abubuwan da muke tafi da su a cikin shirin gasar fito da kanin labarai. To hawa shugabannin kasashen duniya za su samu damar yin jawabi a babban taron majalisar ɗinkin duniya da aka fara yau talata a birnin New York. Wasu Amurka da aka sako bayan shafa shekaru suna tsira a Iran sun iso nan birnin Washington DC a yau talata. Hawa kuma za a cewa kasar India ta yi watsi da zargin da Firaministan Kanada ya yi na cewa gwamnatin India na da alaka da kisan wani shugaban mabiya addinin Sikh na Kanada. Kanan labaran kenan. A yau 19 ga watan Satumba ne aka shiga rana ta biyu a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York na nan Amurka. Inda shugabannin duniya za su baje kolin manufofi da tsare-tsaren ci gaban da suke fatar gani a kasashen nasu. Gaban zauren majalisar shugaban Najeriya Bola Tinubu da takwaransa na Ghana Nana Akufo Ado na daga cikin shugabannin kasashe da ke halartar taron kuma a yau ne ake sa ran shugaba Bola Tinubu na Najeriya zai baje nashi manufofin a gaban majalisar. Sai a kasance da mu domin jin shirin wato jin sauran bayani a shirin. waɗannan ma da sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin ciki kowa har da shirin noma tushen arziki tare da abokin aiki mu Muhammad Hafiz Babale amma duk kafin nan sai a shirya wato a gyara zama a saurari shirin farko na labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. shugabannin kasashen duniya za su samu damar yin jawabi a babban taron majalisar ɗinkin duniya da aka fara yau talata fara da shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky da shugaban amurka joe biden na daga cikin masu jawabi a hedikwatar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york wannan ita ce fitowar zelensky ta farko taron na shekara-shekara tun bayan da rasha ta mamaye ƙasarsa a farkon shekarar 2022 zelensky ya ce gabanin jawabin nasa cewa ukraine za ta gabatar da wata shawara kan yadda za a karfafa ka'idar tabbatar da yankuna da kuma inganta karfin majalisar ɗinkin duniya na daƙile da dakatar da ta'addanci zai bi jawabin nasa ne ta hanyar halartar zaman majalisar ɗinkin duniya a ranar laraba game da halin da ake ciki a ukraine rasha na ɗaya daga cikin ƙasashe biyar masu riƙe da madafin iko a majalisar a nashi ɓangaren yayin da yake jawabi ga babban taron majalisar ɗinkin duniya a yau talata ana sa ran shugaban amurka joe biden zai sake yin allah wadi da mamayar da rasha ta yi wa ukraine a matsayin keta wato keta ka'idojin yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya wadda ta haramta kwaci yankunan kowace ƙasa ta amfani da ƙarfi. shugaban ƙasa zai sake jaddada aniyarmu ga aƙidar kundin tsarin mulki kuma hakan ya haɗa da ikon ɗiyaucin ƙasa da kuma dukkan yankunan ƙasashe ciki har da ukraine wani babban jami'in gwamnatin ya faɗa murya amurka yayin wani taron tattaunawa don duba jawabin biden shugabanni daga akalla ƙasashe 145 ne ake halartar taron na shekara-shekara na majalisar ɗinkin duniya a wannan makon a birnin new york na ƙasar amurka sai dai akwai wasu 'yan sauye-sauye inda manyan jami'an kasashen faransa da birtaniya da china da kuma rasha za su wakilci shugabanninsu hakan na nufin amurka ce kaɗai mamba ta dindindin a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wadda babban shugabanta zai halarta wasu amurka da aka sako bayan shafa shekaru suna tsara a iran sun iso nan birnin washington dc a yau talata a wani bangare na yarjejeniyar ta hada da sakin wasu iraniyawa biyar da ake tuhuma ko kuma aka samu da laifin aikata laifuka a amurka masoyan amurkawan ne suka tarbe su da murna tare da garzaya domin su yayin da suke fitowa daga cikin jirgi da sanyin safiya kafofin yaɗa labaran iran sun ce bi daga cikin iraniyawan da aka 'yantar sun kuma bi ta doha kafin su isa tehran ma'aikatar harkokin wajen iran ta ce wasu biyu za su ci gaba da zama a amurka yayin da ɗayan iran ɗin aka sako zai tafi wata ƙasa ta daban. Kashin farko na labaran duniya aka saurara an jima kaɗan sarfilin zai sake shigowa da ci gaban labaran. Kafin nan yanzu bari mu je ga abokin aikin mu Baba Yakubu Makere da yanzu haka yake farfajiyar zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York inda shugabannin duniya suka halara a taron majalisar karo na 78 domin jin inda aka kwana a zauren taron. A baba yanzu wani hali ake ciki ko mu ce aka kwana yau a zauren taron na majalisar ɗinkin duniya? E to na gode malama Hauwa wato a halin yanzu shi babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres shi ne yake buɗe ko kuma yake sharan fage kafin ainihin shugabannin kasashen su zo su fara muhawarorinsu ko kuma su fara jawaban da za su yi a wannan eh, taron majalisar ɗinkin duniya ah, kuma kamar yadda kika sani wato akwai shugabanni da dama da za su yi jawabi a yau da ke zama ranar farko na ranar muhawara wadda ciki ne shugaban amurka wanda yake mai masaukin baki shine zai ainihin shi ainihin wanda zai zo ya yi jawabi na biyu bayan shugaban kasar brazil ya zo ya yi jawabinsa sannan sauran kasashe kuma su biyo baya haka zalika muna da kasashen afirka da su kuma wato za su zo su yi jawabi ciki har da kasar najeriya wanda shugaba ahmed bola tinubu shi ne zai zo ya yi jawabi wato a zagayen taron da za a yi a yau zagaye wurin na biyu kenan wato idan an yi da safe zuwa da rana aji a dan huta a sha ruwa mm. dan kuma a komo da rana a ci gaba da jawabi to inda yi shugaban najeriya zai zo ya yi jawabi kenan amma akwai shugaban afirka ta kudu wato Cyril Ramaphosa kenan ne zai zo ya yi jawabi a cikin wato zagaye na farko. Sai dai abin mamaki a wasu 'yan shekaru shugaba Buhari shi ma an saka shi cikin waɗanda za su zo su yi jawabi da rana wato bayan hutu kenan hutu sai a zo a ci gaba da jawabi inda shugaba buhari zai zo jawabi amma allah da ikon sai kuma ya zo ya yi jawabi wato zagayen farko kenan ban sani ba ko kila hakan zai faru da shugaba mai ci yanzu wato bola mai cinubu hakan zai faru da shi amma dai um, bisa yadda suka tsara yana cikin jerin sunaye da za su yi jawabai da rana idan allah su ya yarda. Masha Allah. A to baba ba mu sani ba kasashe irin su Niger da aka yi juyin mulkin soja ba da dadewa ba. Wanda kuma ka san halin da ake ciki misali game da wannan kasa. Akwai wakilcinsu a wannan taro na zauren majalisar ɗinkin duniya a wannan karo da ake na 78? E, eh, to a jirin kasashe da za su yi ko kuma za su yi jawabi a wannan taro a kasar niger na cikin waɗanda za su yi jawabi ranar alhamis idan allah ya kai mu to amma ban sani ba ko kila shugabannin soji ne za su turo da wakilci ko kuma a'a su abin nan daman su ita majalisar dinkin duniya ba ta yadda da halaccin su waɗannan shugabannin na soji ba eh, haka a ranar alhamis a ranar alhamis ne nijar za ta yi jawabi to su abin da ita majalisar ɗinkin duniya har yau tana rike da ainihin jami'an gwamnati na bazum muhammad su ne wato halittattun shugabanni da za suke jagorantar kasar eh, nijar to shi ne ban gane ba wakilan wannan gwamnatin ne za su je ko kuma a wakilan gwamnatin sojin ne wanda ba a yadda da su ba ana cewa su sauka mm. ne za su je amma alal hakika an tsara sunan Nijar tana ciki wato idan ka duba a wannan ranar kasashen Afirka da za su yi jawabi akwai Kamaru, akwai Gini, akwai Burundi, akwai Togo, sannan kuma da ita kasar Nijar. Na'am to yanzu mm. kenan dai a iya cewa sai a jira sai ranar Alhamis kenan sannan za a tabbatar da inda baki ya karkata. Na'am. Haka yake. To baba ganin cewa na'am hmm. ganin cewa shugabannin kasashen Afirka da dama suna nan a wannan zauri kuma ana saran za su gabatar da jawabai daban-daban. Tun da shike an tsara cewa shi shugaba Bola Tinubu na Najeriya mai yiwuwa a yau din nan zai gabatar da nasa jawabin a gaban majalisa. Ba mu sani ba, ka ji wani kishin kishin game da abubuwan da ake ganin illa shi shugaba Tinubu zai mai da hankali akai a wajen jawabin da zai gabatar a gaban majalisar a yau? eto eh babban magana ne ko kuma jawabai da ake ganin shi shugaban najeriya zai fi mai da hankali a kai shine batutuwa da suka shafi wato tabbatar da ci gaba mai ɗorewa musamman a kasashe masu tasowa shine hmm. abin da zai yi magana ake sa ran zai yi magana a kai sannan kuma akan batun sauyin yanayi shugaban najeriya ana sa ran ya yi magana a kai sannan kuma akwai batun aiki aikin haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen duniya wannan kuma yana cikin abubuwan da ake sa ran zai yi magana a kai sannan kuma ana sa ran zai yi magana a kan batun daidaito Yadda akan samu ana fifita wasu kasashe kan wasu kasashe to shi ne in kin tuna ba mm. dadewa ba ya halarci taron kungiyar kasashe na G20 wato kasashe ashirin masu karfin tattalin arziki a duniya kenan mm. yana cikin abin da ya yi kira cewa wannan kungiyar tana da muhimmanci amma ya kamata a samu kasashen afirka da dama da za a ba su damar su shiga wannan kungiyar haka zai iya taimaka wurin ci gaban kasashenmu na afirka so wannan yana bai zama abin mamaki ba da aka ce zai yi magana a kan daidaito yadda za a daidaita tsakanin kasashen duniya a daina daukan wani akan wani sannan kuma akwai batun aikin jin kai da ko kuma matsalolin jin kai da ake fama da su a duniya yana cikin abubuwa da ake sa ran Bola Ahmed Tinubu zai yi jawabi a wannan taron yau. To madalla baba ya kuma kenan a tattaunawar mu shi ta waye taho dangane da babban taron majalisar ɗinkin duniya da suka gabanin ƙasashen duniya ke halarta a karo na 78 a birnin New York. Yanzu ga cigaban labaran duniya. To kasar Azerbaijan ta sanar da kaddamar da wani aikin yaƙi da ta'addanci inda take harin sansanin sojan Armenia. Sanawar da ma'aikatan tsaron Azerbaijan ta fitar ta ce an fara aikin ne a yau talata sau'i bayan da sojoji hudu da fararen hula biyu suka mutu sakamakon fashewar nakiyoyi a yankin nagorno Karaba. rahotanni sun nuna damuwa cewa yaƙi zai iya sake barkewa a yankin tsakanin azerbaijan da armenia waɗanda suka yi faɗar juna tsawon makonni shida a shekarar 2020 Nagano Karaba da wasu yankuna da ke kewaye da su na ƙarƙashin ikon 'yan ƙabilar Armenia ne tun bayan ƙarshen yakin 'yan awara a shekarar 1994, amma Azerbaijan ta sake samun yankunan da sassan Nagorno-Karaba da kanta a cikin yakin makonni shida na shekarar 2020. india ta yi watsi da zargin da firaministan kanada justin trudeau na cewa gwamnatin india na da alaka da kisan wani shugaban mabiya addinin sikh na Kanada a matsayin wauta da kishi ta kuma kori wani jami'in diplomasiyyar Kanada a cikin tashin hankali tsakanin kasashen biyu. Matakin na india ya zo ne sa'o'i bayan Kanada ta kori wani jami'in diplomasiyyar india. Hadib Singh Nijar wanda ya yi gwagwarmayar neman kasar Sikh mai cin gashin kanta an harbe shi a ranar 18 ga watan Yuni a wajen wani gidan ibada na Sikh a British Columbia inda ta sanya shi a matsayin inda India ta sanya shi a matsayin ɗan ta'adda. prime Minister India Canada wato prime minister Canada Trudeau ya faɗa wa majalisar dokokin ƙasar a ranar Litinin cewa hukumomin tsaron da suna bibiyar sahihun zarge-zarge na yiwuwar alaƙa tsakanin jami'an gwamnatin India da kuma kisan niger. madalla a gaida sarfila hashin da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc To shi ma shugaba Nana Akufo Ado na kasar Ghana bai yi kasa a goye ba domin koya jagoranci tawagarsa har birnin New York na nan Amurka domin halartar babban taron na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudana yanzu haka. Ga kuma wakilin sashen Hausa na murya Amurka Idris Abdullah da ƙarin bayani cikin wannan rahoto da ya aiko mana. an fara gudanar da muhawara a taron majalisar ɗinkin duniya karo na 78 a yau talata mai taken sake gina amana da haɓaka haɗin kai na duniya ƙara ɗaukar matakai kan ajandar 2030 da muradin ci gaba mai ɗorewa na samun zaman lafiya wadata da ci gaba ga kowa shugaba akufu ado zai gabatar da jawabi ga majalisar a madadin ghana gobe laraba 20 ga watan satumba 2023 ana sa ran zai amfani da wannan damar wajen nuna matakan da gwamnatinsa ke dauka na aiwatar da dukkanin muradun ci gaba mai dorewa guda goma sha bakwai na majalisar ɗinkin duniya da yunkurin da ƙasar ke yi na farfado da tattalin arzikinta da ya taɓarɓare sakamakon annobar covid-19 da kuma yaƙi tsakanin rasha da ukraine manazarci kan harkokin siyasa da al'amuran yau da kullum yunus Salahuddin Wabanjo na fatan shugaba a kufado zai bayyana matsalolin da al'ummar Ghana ke fuskanta gaban majalisa ko ta samu tallafi. Muna fata duk gaskiya game da batun yanayin kasar Ghana, lamarin tsaronmu, tattalin arzikinmu da irin koka wanda ke mazauna ke yi. Akwai bukatar shugaban kasa na Danko akufo kufado ya kaddamar da duka gaban majalisar dinkin duniya in ya so a duba yanda da yi in wani tallafi ne in wani shawara ne ko wani abin da yake da bayi domin kasar Ghana ta samu ci gaba wanda yake ya dace baka ba sai zo kamar kowane bana ana zuwa amma sakamakon wannan tafiyan da ake ba mu gan shi kasashen afirka batun dumamar yanayi na daga cikin manyan lamari da za a tattauna a taron musamman yanzu da duniya ke matsawa daga 2.6 zuwa 2.8 ma'aunin centigrade na zafin rana a karshen karni na 21 kuma manufar majalisar ɗinkin duniya ce ta nemo hanyoyi da shugabannin duniya za su yi aiki don iyakance dumamar yanayi zuwa 1.5 ma'aunin centigrade. Mataimakin daraktan bincike a cibiyar sauyin yanayi da tsaron abinci Muhammad Jafar Dankwabiya ya ce zai so shugaba Kufado ya gabatar da matsalolin kwararowar 'yan gudun hijira daga makwabta da ke tashin hankali da ke da alaka da dumamar yanayi wanda ya ce yana sa yunwa. rashin zaman lafiya da tabarbarewan tsaro da yake samun garurukan da ke makwabtan ghana ba kawai kan sayi ba ne tana da alaka da wannan dumamar yanayi da muke huskanta saboda dumamar yanayi da ko sakiyan yanayi da muke gani yana kawo yunwa har in kasa kuma ta rasa abinci da sanadiyan rashin ruwan sama to zaka ga mutum na neman wani mafita daban da ba ko da bai dace ba dole ne shugaban kasa ya yi batun kasan Ghana da kanta. Sakiyan yanayi ya sa yau kamar shekara uku ko fudu kenan manoma na rasa abincinsu saboda rashin adari ko yawan hadari. Amma abun da ban tama ya shugaban kasa ya manta bai kira ba shine irin neman zinariya ba kan hanyanta ba wanda aka fi sani daga lamse Irin aikin da su suke yi su ga an magance shi in akwai Eh, an samu matsalan an iya an magance in ba a magance ba menene matsalan dole ne ya gaya ma wannan eh, taron da zai sai gaban su yi wannan magana shugaba kufado ya samu rakiyar ministar harkokin waje shali ayiko bocuyi da jami'an fadar shugaban kasa da na ma'aikatar harkokin wajen kasar zai dawo gida ranar laraba 27 ga watan satumba 2023 kuma mataimakin shugaban kasa alhaji dr mahmudu bawumia shine zai yi aiki a madadinsa kamar yadda doka ta 60 cikin baka takwas ta kundin tsarin mulki ta tanada. Idris Abdullah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. A gaida Idris Abdullah da wannan rahoto. Masu sauraro kadda dai a shagal ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga mu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na Jama'a salamu alaikum. barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku rahoto na musamman kan yadda rufe iyakoki tsakanin Nijar da Najeriya yi mummunan tasiri kan hada-hadar dabbobi. Ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta kakaba wa jamhuriyar Nijar takunkumin karya tattalin arziki bayan da sojoji suka hambar da gwamnatin farar hula ta shugaba Muhammad zuma ƙarshen watan Yulin da ya wuce. A cikin shirin namu na wannan makon za mu ɗan koma baya kaɗan domin jin yadda rufe iyakokin ya shafi ɓangaren sai da raƙuma na kasuwar Ilela da ke jihar Sokoto. Sunana Muhammad Duka Karakuma Ilela. gaskiya mun shiga yanayi ba karami ba saboda rai daga gaskiya ta kawo mana ragwamcin kasuwanci ba kuma mu ba duka gaba ɗaya kasuwancin ake nan ilela gaskiya ya rage inda na samu kashi 60 ko 80 bisa 100 to yanzu ko ya ka samu kashi 20 30 bisa 100 na domin da dabbobi dai mu dai gaskiya ba mu da samun dabbobi na cikin sai dai na gida ina maka amfani da su sai gaskiya ba ba samun na baki sai dai na gida ina illa wanda na gona na wanda kasuwa sai abin da su amma dai baki ba shi su to kai na illa mu dai a dan taimaka su da gwamnati su da su san su san amma da sun kai kana amma mu dai abin da muka so a sasanta ko wani ke a sasanta su su rage wanda suna su rage a sasanta a buɗe mutalaka sa abin da ya ci don idan kasa da duk boda ba ta buɗe munan kasa kasa ga tamu to talaka kasa yana cikin matsala babu abinci dai babu abinci dai ya tsara sannan babu harkoki sannan ba a sayan kayan don bakin dama bakin suka yawan sayan kayan kuma ba shigowa gaskiya kasa ta yi karanci kwarai da gaskiya alhamdulillah wannan yanayin da ya kawo babbar illa ga yanayin kasuwancin masu sana'ar dabbobi waɗanda ke yawo a ƙauyuka suna hada na cinikayyar dabbobi. Alhaji Labaran, gaskiya dabba ta ya karanci abin da ka karancin dabba kan rufe iyakokin da aka yi. mai Maiya mutane shigowa dabbobi daga Nijar, Mali da sauransu. hannun kuma in wajen gabacin Najeriya ana hitowa da su daga yare mai irin Kamaru, irin cari da sauransu. To an ka waye gari an rufe iyakai. Shanun da suke nan gare mu gaskiya su yi mu da karanci sosai. shi ke kawo haihawar da hawa rashin su yau in ka sai saniya naira dubu ɗari biyar ka ta wani sati za ka yi ta ɗari biyar da hamsin har ɗari shida ma an waye gari yau sai ka ji saniya ta kusan miliyan ɗaya ɗari takwas ɗari bakwai sai hilla ni ma na daji wanda bai ci abinci ba wanda ci abinci za ka ji shi kusan naira miliyan ɗaya kaga gaskiya dole abin ya tsada da yawa wanda yake gaskiya muna samun matsaloli na game da haka da Allah sai ana taimaka muna a ɗan buɗa muna wa'annan bododin to insha Allah abin zai dan kawo sauki sosai ma saboda sai a zo lela kwata kwata ba a wuce mota daya da kuma na zai la ko trailer ana trailer biyar a irin su a karuwa din nan da kantoci amma yanzu gaskiya mutane ba zuwa don ko ka zo gaskiya wajen kamar da ai kwallo da kuma gaskiya in ka shiga lela kai kan ka san ka zo gidan saniya shi raƙumi ba amma magana don babu shi ma daga nan ake ɗauka ma ana kaiwa lela saboda haka shi ya kawo matsalolin dabbobi har sun ka rage kwarai da gaske to ko wannan yanayin ya shafi kasuwancin ku kware kuwa ya shafi kasuwancin mu kware kuwa dan aka mutum ya sayi nama ya ta ya yanka ya yanka kuɗin suke dawowa kaga akwai matsaloli da yawa kana magana da Alhaji Umaru Aliyu dan hili to a bisa ga gaskiya yanzu mun samu matsala kwarai da gaske domin babu abin da an matsala irin da in ka zo kana iya zuwa kamar illela ko a miya sunan garin to kamar da lela kamar irin tangaza duk muna ba mu so dabbobi kuma da ɗan sauƙi mutu mu sayan ma mutane su kuma su samu suna murna mu ma muna murna to amma yanzu ruhe wurin gaskiya mun samu matsala oba saboda duk da su 'yan nijar ɗin suna iya tahowa nan wurin neman dabbobin saboda abin ya zama musu matsala su kansu saboda dabbobinsu sun samu matsala saboda ba su a ɗoku dabba a kamar ya zama na cewa sunan suna iya samun abinci daga nan su kai ma dabbobinsu to an ruhe kaga su kansu sun samu matsala wanda yake mu ba haka muka bukata ba mun yi sun wanga lamari a sassabta shi kowa shi dan samu mun yi son duk abin da za a yi a sasanta game da ga matsalar komi ya zama na daidai domin mi domin in kana ga wuri kana harkokinka to ka yi son duk wanda ya toye sai abinka shi ma ya samu ba son haka a samu matsala ba to amma yanzu gashi an samu matsaloli iri daban-daban bangaren abinci da abinci ma sai ka wahala to bale waɗanda a ƙasa gare mu shin suya za su yi alhaji abubakar lallai dai kan karancin dabbobi akwai shi sosai don sabanin inda an kai to duk bisa da aka iya suwa dubu ɗari uku yawanci tana iya kai dubu ɗari hudu ko ɗari hudu da hamsin sabanin karancin dabbobin kamar irin inda an kai to da gaskiya muna samun wannan kalubale sosai wallahi na karamcin dabbobi gaskiya yi sabilillahi saboda an kai lokacin da ma idan ka jiru da bisa kake ciniki ko ko wani lokaci ma sai ka shi kara gudu ka kama dabbar ga mota sannan ka to ka saya saboda karancin dabbobin gaskiya yi su masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku kashi na karshe na rahoton yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin masu kwata Muhammad Nasir sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta da mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Kama da lahaga da Muhammad Hafiz Baballe masu taro yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da masu kuke. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Isuhun Dilafaki. Ya ce salam VOA Hausa. Muna roƙon Allah ka kawo mana ƙarshen matsalar rashin tsaro da tsadar rayuwa da muke fama da su a ƙasar mu Najeriya amin. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi. 'Yan kasuwa a duk inda kuke da fatan za ku yi koyi da shugaban kamfanin siminti na buwa Alhaji Abdulsamad Isa. wajen rage farashin simintin da yake kokarin yi zuwa naira dubu uku da ɗari biyar domin sauƙaƙawa masu saye. Sako daga Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Shi kuma Abubakar kawo girgir cewa ya yi. Salam VOA Hausa. Babu shakka mun na mujiya da kuma na zomo domin ganin irin rawar da sabon gwamnan babban bankin Najeriya na CBN zai taka. ganin cewa ya zo ne a daidai lokacin da darajar naira ke yin rugurugu domin dai akwai bukatar a yi wani babban abu a kai wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga sani muhammad cindo unguwar karofin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya ya ce salam voa hausa zan yi amfani da wannan damar in ja hankalin matasanmu da mu rungumi sana'a domin mu dogara da kanmu a daidai wannan lokacin zaman banza ba namu ba ne da fatan kira na zai kai ga kunnuwan matasanmu wasiƙa ta ƙarshe kuma ta haɗin gwiwa ce ta ce ya kamata shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar Abdulrahman Chani ya ɗauki mataki akan halin tsadar kayan masarufi da al'ummar Nijar ke fuskanta sakamakon takunkuman da kungiyar ecowas ta sanya a halin yanzu ana cikin kaka amma har yanzu farashin abinci bai sauya ba ya kamata gwamnatin mulkin soja nijar ta ɗauki matakin shawo kan matsalar allah ya sa mu dace amen sako daga baban mamman bande tare da ali sarkin yakin nim da adamu mamman bande da sani sambo bande da kuma isuhu madattai. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice shugabannin kasashen duniya za su samu damar yin jawabi a babban taron majalisar ɗinkin duniya da aka fara yau talata fara da shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky da shugaban Amurka Joe Biden na daga cikin masu jawabi a hedikwatar da ke birnin New York. wannan ita ce fitowar zelensky ta ta farko taron na shekara-shekara tun bayan da rasha ta mamaye kasarsa a shekarar 2022 a nashi bangaren kuma yayin da yake jawabi ga babban taron majalisar dinkin duniya a yau talata ana sa ran shugaban amurka joe biden zai sake yin allah wadai da mamayar da rasha ta yi wa ukraine a matsayin keta ka'idojin yarjejeniyar majalisar dinkin duniya wadda ta haramta kowace ta haramta kowace kwace kowane yankunan kowace ƙasa ta amfani da ƙarfi shugabanni daga akalla kasashe 145 ne ke halarta taron na shekara-shekara na majalisar ɗinkin duniya a wannan makon a birnin new york na kasar amurka sai dai akwai wasu 'yan sauye-sauye inda manyan jami'an ƙasashen faransa da birtaniya da china da kuma rasha za su wakilci shugabanninsu. Wasu Amurka da aka sako bayan shafa shekaru suna tsare a Iran sun iso nan birnin Washington DC yau talata a wani bangare na yarjejeniyar ta hada da sakin wasu Iraniyawa biyar da ake tuhuma ko kuma aka samu da laifin aikata laifuka Amurka. Masoyan Amurka ne suka tarbe su da murna tare da garzaya da rungumar su yayin da suke fitowa daga cikin jirgi da sanyin safiyar yau din. Kasar Azerbaijan ta sanar da kaddamar da wani aikin yaƙi da ta'addanci inda take harin sansanin sojan Armenia. Sanarwar da ma'aikatar tsaron Azerbaijan ta fitar ta ce an fara aikin ne yau talata sa'o'i bayan da sojoji hudu da fararen hula biyu suka mutu sakamakon fashewar nakiyoyi a yankin Nagorno Karaba. Rahotanni sun damuwa cewa yaƙi zai iya sake barkewa a yankin tsakanin Azerbaijan da Armenia waɗanda suka yi fada da juna tsawon makonni shida a shekarar 2020. To masu sauro da haka muka kawo ga karshen shirin na wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu canza da daddare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda zai daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu kuwa madadin sarki lahashin guma da ya karanto labaran duniya sai Julie Ladas Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan namu na yanzu. hawa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC.